Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da zalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim kalmasi garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata sha biyu ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa sabon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole, Minjo Janar Rogers Nicholas ya fara aiki. Kamar kowace ranar Talata, Yau ma Baba Yakubu Makeran na tafa da shirin sana a dawo lafiya. sulamu Muni Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. wakilan majalisar dattawan amurka guda hudu sun kira ga shugaba donald trump ya yi murabus bisa zarginsa da yunkurin yin lalata da wasu 'yan mata wanda haka ya bayyana a jiya litinin ya kamata shugaba trump ya yi murabus a cewar sanata kristin gillibrand daga wadda ta fito daga jihar new york a wata hira da ta yi da talabijin cnn a jiya litinin ta ce wannan zargin na da ƙanshin gaskiya kuma suna da yawa ta ce ta ga waɗannan mata suna tabbatar da wannan batu kuma waɗansunsu suna cike da matuƙar ɓacin rai ta ƙara da cewa idan trump bai gaggauta yin murabus ba majalisun ƙasar za su gudanar da bincike akan halayensa kuma su ɗauki matakai da suka dace a kansa waɗannan kalaman nata suna biyowa ne bayan kiraye-kiraye da sanata sani bani eh, sanders ɗan independent daga jihar vermont da kuma jeff markley dan democrat daga jihar oregon sai kuma kari buka na democrat daga jihar new jersey suka yi dukkaninsu sun yi kira ga shugaban da ya ajiye aikinsa biyu bayan sanarwar murabus da wakilin jihar minnesota sanata al franken ya yi bisa zargin da ake masa na batsa da 'yan mata mata guda uku da suka fito a bara suka zargi donald trump yayin eh, cewa yayi lalata da su ba da son ransu ba sun sabunta wannan zargin nasu a jiya litinin suna cewar lokaci ya yi da ya kamata majalisun amurka su gudanar da bincike akan shugaban kasar ganin irin matakan da ake ɗauka kan wasu amurkawa masu faɗa a ji saboda yadda suka yi wa mata wani harin da ake ganin ɗan ta'adda ne ya kai wadda ya daure bam a kirjinsa a wata mahaɗar karkashin ƙasa da ke haɗa manyan tashoshin mota biyu a cikin birnin new york da masu tafiyar ƙasa suke bi ya yi lahadi a jiya litinin a kayyad ola ɗan shekaru 27 da ya shigo amurka daga kasan bangladesh ya raunata kansa da wasu mutane da suke gefe a wani harin da magajin garin birnin new york bill de blasio ya kira yunkurin harin ta'addanci godiya ta tabbata ga Allah maharid da bai cimma manufarsa ba a cewar magajin garin na birnin New York. Ana zargin Ullah da ta da bam a cikin mahadar ƙarƙashin ƙasar da ta haɗa tashar Port Authority da tashar jirgin ƙasa ta Times Square. Wannan mahaɗar ta tashar jirgin ƙasar na suna cike ne da baki 'yan yawon buɗe ido da masu tafiyar ƙasa zuwa wurin ayyukansu. Hotunan talabijin sun nuna mahaɗar ta turniƙe da hayaƙi yayin da mutane ke gudu domin su ceto ransu ba tare da sanin bala'i da za su iya fuskanta a gaba ba an rufe tashar port authority sa'o'i da dama da wasu manyan hanyoyi na tsakiyar birnin new york waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a gana wasu ta uku a cikin wata guda shugaban turkiya tayyip recep erdogan ya amshi bakoncin takwaran aikinsa na kasar rasha vladimir putin a birnin ankara tattauna wasu ta fi mai da hankali ne a kan batun siriya sai dai ziyarar putin na zuwa ne a lokacin da dangantakan amurka da turkiya ke cikin rashin tabbas sakamakon kalaman shugaban amurka donald trump na daukan birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila a kan batun birnin kudus tayyib ya ce ya fahimci cewa ra'ayinsu ya zo daidai da shugaba putin kuma ya ce sun amince da tabbatar da wannan matsaya a wani sanarwar haɗin gwiwa da putin inda ya yi ishara cewa shugaban na rasha abokinsa ne shawarar da amurka ta ɗauka na mayar da ofishin jakadancin ta zuwa birnin kudus ko kaɗan ba zai taimaka wa halin da ake ciki a gabas da tsakiya ba wannan zai ƙara dagula al'amura a hali na rashin tabbas da ake fama da shi a yankin ya zuwa yanzu hukumar kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ɗin ya tantance munanan tasirin takunkuman tattalin arziki da aka ɗora wa koriya ta arewa kuma ya rage raɗaɗinsu a kan miliyoyin koriyawa wanda suke fama da matsaloli taimakon kayan bukatu da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyi ke rabawa su ne rayuwar wasu mutane miliyan goma sha uku ke dogara kacokan a kai in ji zaid ra'ad al-hussein yake faɗawa wani mamban kwamitin a wani hoton bidiyo da ya daga birnin paris a jiya litinin ya ce takunkuman za su iya yin mummunan tasiri akan taimakon kayan agaji da ake kaiwa ya ba da misali a kan takaita hulɗin banki da sauran ƙasashe wanda hakan dai na haifar da tafiyar hawainiya ga majalisar ɗinkin duniya wurin isar da kayan taimakon abinci da na kiwon lafiya da sauran kayan buƙatu ga 'yan ƙasar. al ya yi wa wata zama ta musamman na wato kwamitin kwalmiti na sulhun majalisar ɗinkin duniya ƙarin haske wanda ya mai da hankali ne a kan 'yancin bala'adama a ƙasar koriya ta arewa duk da rashin amincewar china da rasha da bolivia an ci gaba da wannan zamar saboda galibin wakilan kwamitin dai sun amince da a gudanar da wannan zaman jama'an kashe gobara a jihar california da ke yammacin amurka sun maida hankali wurin kashe wutar daji wacce ta tashi a arewa maso yammacin los angeles wadda ta riga ta zama ɗaya daga cikin wutar daji da suka fi muni a tarihin jihar wutar dajin da aka yi wa lakabi thomas ta kuna filayen daji da ya kai kilomita 930 kada ta lalata gine-gine 800 a ƙaramin hukumar santa barbara tun lokacin da ta fara mako guda da ya gabata hukumomi sun ce kashi goma na harshen wutan kaɗai ne aka iya kashewa kuma yayin da masu kashe gobaran ke samun nasara ta sama wutar na ci gaba da zama mai haɗari wadda za ta iya yaɗuwa cikin gaggawa ta iska jami'ai 750 ne suke wannan aikin kashe wutar wanda ake kira thomas wacce ta fice a kudancin california wutar ta tilasta kwashe mutane 200,000 daga gidajensu adadin mutanen ya karu ne a shekarar jiya lahadi yayin da ake kwashe mutane masu yawa a santa barbara a lokacin da wannan gagarumar wutar take kara bazuwa a yankin shugaba donald trump ya ɗauki mataki a ranar juma'a kan wannan wutar inda ya ayyana dokar ta ɓaci ta tarayya a california wanda ya baiwa hukumomin tarayya daman shirya kai ɗauki labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga arewa maso gabashin Najeriya inda sabon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram ta Operation Lafiya dole Manjo Janar Rogers Nicholas ya fara aiki. Haruna Dauda gare ka. However, I want to solicit for the support of everybody. Also, I appeal to our brothers, those who are in the bush who are fighting the government, to drop their arms babban sabon kwamandan rundunar sojan najeriya na ofishin lafiya dole da ke shirin arewa maso gabacin najeriya kenan major general rogers nicholas ke neman haɗin kan yan shiyar arewa maso gabacin najeriya na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen rigigimin da ke faruwa na yayan ƙungiyar boko haram da ma kira da yayan ƙungiyar boko haram ɗin da su mika kansu kafin lokaci ya ƙure masu don haka zan yi amfani da wannan dama ta wannan kafafen yatsa labarai in kira ga waɗannan mutane su aje makamansu don su rungume zaman lafiya don ci gaban ƙasarmu major general nicholas ya kuma kira ga kafafen yada labarai da su tabbatar da cewa sun dinga bada sahihiyar labarai ba ci faɗi bakwai kamar yadda wasu kafafen yada labarai ke yi major general nicholas je wanda ya karbi ragabar aiki a jiya a hannun takwaransa wato major general ibrahim attahiro ya min karin haske cikin harshen hausa game da abubuwan da ya sa a gaba kamar haka abin da ya kamata in gaya muku akai wannan fresh amma gaba da aikin mu za ku gaira abin da yake ciki amma dai akwai matakin da muka ɗauka zamu ko za mu yi program mu ko sati every every week ku sauna da ku mu yi magana da ku kuma ku ba ku tawo ku samu kuma ku ba mutanen mu labarai duka wanda muka faɗa da wanda muka shirya da su sai na gaya musu to ko wani sako general Nicholas din ke da shi ga al'umman shirin arewa maso gabacin Najeriya yanzu ni dai abin da nake tambaye nake so daga wajen ku daga gaban kowa mu haɗa kai dukkan mu mu zauna mu haɗa kai hmm. aikin nan mu gama da shi mazan maza ko ya koma gida kuma ya huta kamata mutane su ba mu labari labari su ba mu intelligence ba mu information in kun gansu a kauyen ku a hanya ku faɗa mana wai ga mutane an gansu wannan gefe an gansu wannan bangare su a faɗa mana da sassauri misabin da mu yi da su ya fatan kira da kai da yan boko haram cewa su miƙa kansu da kansu kullum lokuruwa bai kare musu ba eh gaskiya ta ga wasu mutanen mu ne to wanda ya miki kansa za mu rike samun kakwai eh, safe corridor ba sai mu haɗa su safe corridor akwai wanda suka shiga abin nan ba wai da jini eh, abin nan nasu zai su gane ba abin ya za same su kamar da you know just get caught up haka so su haka suna da dama su so su same mu su yi surrendering mu dauke su mu su safe corridor. Major General Rogers Nicholas kenan sabon kwamandan operation lafiya dole ke shirin arewa musu gabacin Najeriya ke bayani game da abubuwan da ya sa a gaba. Tuni dai aka yi ma tsohon tiyata kwamandan wato Major General Ibrahim Atahiru, faretin bankwana. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura, kushe! Ga masu adawa sai wani su cikin dawa filin daga, mamman sani, karka je fagen daga. mai da ni mata ga mata a dawa sai barzo su shawa cikin dawa filin daga zafin lokacin batan nan da an kai da masara shan jiya Wannan haka yake kuma a gaida dan mutan biyu kafin mu ci gaba ga wannan.

masallacin jaja da ya gine na kyawo dogonin ya harge da latunan ya daura ka da gaban har walla mai duhun lalata mai hita da duba da irin gidan idirabin amadu jikan nana daga ne ba wai nai a kafar dan waje ita ta dan shawai mai duhun lalata da rage da da kashin bugun kashe dan hamza a bari na bari da an da mai canji kashin bugun kashe dan hamza a bari na bari da an da mai canji da dan min da ta yau kai kai ke canji da minin da ta rage dalilin. Ga da ya da kura kowane yanki wani da aure oma wa kana ya mai gaure ba mai duwan nazara a hankali mai da launa ba a maka a a da da Ahmadu Ibrahim ya ji daɗi. Kakan kanka ya kira a amsa, ka ya kira a amsa. Hausa an gode ma girma ya karu, mai zumun nasara ga kanaji. garama maganin ruwa kaya tanganin arewa uban mai gudun gudau mai halin na gwamace ya jire na garba babu gudu ba gasa ba tsoro ahmadu mai gazala ya banke mai ila mai dubun da arziki da muhimma da hankali kan mai rago da To an ce taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma bari mu koma gefe guda ko dai ni in koma gefe guda baba ku makeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai saurare bai manta ba, a shirinmu da ya gabata, bakon namu Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar Kano ya tsaya da bayaninsa ne inda yake cewar laifukar da direbobi da sauran masu amfani da hanya suka ɗauka ƙanana ne, su hukuma ba ƙananan laifuka ba ne a wurinsu, saboda waɗannan laifuka suna haddasa hatsira kuma suna sanadin asarar rayuka. wakilinmu a Kano Mahmud Kwari ya ci gaba da tambayar bakon namu kamar haka. Wanda akwai wani korafi kuma da zaka ce masu ababen hawa na yi misali akan dai magana mutunta kiyaye kokarin kiyaye dokokin hanya din. Za ga jami'an ku musamman na waje yanzu da ka gaya mana kuna da ofis duk bayan kilomita hamsin ko arba'in da ɗoriya. Za ka ga wasu direbobin in jami'an ku a manyan hanyoyi abin da kuke cewa highway sun tsaye da su ba ma sauraron su wannan yakan zama ma kamar wata barazana ga jami'an naku amma kuma ni da na suka tsaye da ni na tsaya kaga mataki ne na bin doka da umarnin da suka ba to kuma sai su gallaza mun fiye da wancan din ma da ya gudu me yake faruwa a ba maganan gallazawa kai ne kake ganin kamar wancan ya gudu amma duk motan da muka tsayar ta tsaya ba abinda muke muna daukar nan banta muka ɗauki numban zami muna da central data bank namu da mun zo za mu sa numban mota za ta fito mana da address akwai abin da muke kira flying ticket za mu rubuta ticket mu aika da shi har gida a ga mishi rana kaza lokaci kaza gidan wa gidan wanda wanda ya aikata laifi mm. ya laifi ya aikata mm. kuma wanda tashoshi ne muna gano tashoshin da suke suke lodi muka je mu sami shugabannin su mu ga musu to wane ya yi kaza yi kaza ga tiketin ya zo a hukuncin da ya dace da shi a bashi na ɗaya kenan shi kuma wancan ba gallazawa ba ne da yawa mukan ce wanda suka tsaya a duba idan cikin kashi goma kana da bakwai ko shida ai kai kokari ko ba gane ba wanda za a baka shawara a baka shawara wanda za a ja maka kunni a ja maka misali in ka fahimci haka shikenan ba wai dole ne an kama an tsaye da kai sai an kagare wani abu an lika maka ba kuma kuma duk abin nan fa da muke yi domin mu in mu tabbatar da cewa duk inda zaka ka isa lafiya ne fa hmm, an dawo lafiya an dawo lafiya hmm, amma eh. akwai kuma wani korafin ranka da dai cewa za ga cewa misali idan aka wato aka kama ni da aka same da wani kai yayin da kake cewa yanzu in a cikin goma ka ci kashi shida ko bakwai za a iya cewa zance ne na a baka shawara ko a jakunan ka amma abin da aka fi gani a aikace wanci shine akwai za ka ga ana kaman barazana ma masu ababen hawa da irin zance na tara nan ana tsere ne ni abu na farko da aka yi in a gani da laifi shine ɗauko littafin tara ban san eh, ni ba su jami'an ku ne suke aikin da ya saba watakila training da kuduwa da kuke musu da kullun safiyar nan ko kuma a yaya abin yake eh to to dama ai ka'idan shine idan an tabbatar da ka aikata laifin ka amince ka aikata laifin kuma ba ba na ɗaya ba na biyu ba dama abin da za a yi daga ba ai shine maganan taron ai shine za a yi ai kuma shi a rubuce ne za a baka kuma aka rubuta maka shi ai haka shi ne ma muke so mu ji tunda ba an ce wai sun nemi wani abu ne ba ka'idan shi ne dama ka aikata laifi a baka shi a rubuce a umarce ka ka je ka biya sannan ka zo a yi maka public illatin in in aka ansa in abin hawan hanka ka ansa a maida maka yarinka haka dama aikin take yi. in dai har kayi laifin da za a yi maka tara a yi maka taron a baka ka je ka biya in kuma wanda za a je kotu ne za a je kotu Ɗazu kake ce mana kuna da Central Data Bank wata ma'adanar bayanai ce da kuke da ita ta watakila kwamfuta. Me yasa tunda kuna da wannan idan an kama ni na yi laifi kuma an ci tara ta me yasa ba za a rubuta min taron nan ba in je in biya alabashi in je in ci gaba da abin sai an kawo ni office din road safety eh da yawa dama a yi bisa ka'ida in an kama mutum da laifi a hanya akwai abubuwan da ake nema a wurinsa in yana da su ba a kawo shi ofis misali wanda aka kama shi wani laifi in yana da lasins a rubuta mai tara lasin din za a ansa confiscation kenan sai a baka takarda kana da sati ɗaya har sati biyu wuzin wuce ka je kai making payment ka zo ka license lasin ka kana da takardun mota original ba a buƙatar a kawo ka ofis sai a shi takardun motar naka original a ciki za a rubuta cewa an anshi mota a takardunka original rana kaza lokaci komi details naka na wurin in ka bayan sati ɗaya sati biyu kai making payment ka dawo office ka ka nuna evidence kuma ka anshi takardunka so akwai abubuwan da ake ansa idan duka ba komi ne da za a ansa to lokacin da ake cewa a kawo ka office A nan za mu datsa aya a wannan hirar, sai kuma sabon mako za a ji mu da ci gaban hirar. A madadin bakon namu, Ahmad Tijjani Muhammad bukatashin shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar Kano, da wakilinmu a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ko makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya, kuma a dawo lafiya. ga da baba, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sulaimu Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Za mu fara sharhin na wannan mako da jaridar lanketor wace ta rawaito cewa wasu alƙalan shari'a daga ƙasar Faransa sun zo Nijar domin sauraron mutanen da ake zargi da hannu a harƙallar Iranium Gate. wace a ƙarƙashinta wasu kusoshin gwamnatin ƙasar da haɗin kan kamfanin Areva suka karkata akalar dubban miliyoyin sefa bayan sayar da ƙarfen iraniyam ta barauniyar hanya. A cewar ɗaya daga cikin waɗanda wannan batu ya shafa, awoyi sama da uku aka shafe yana amsa tambayoyin alƙalan na ƙasar Faransa, abin da ke nufin da gaske ake wannan bincike in ji lanketar. jaridar lebanon na cewa ƙungiyar sai da yawo ta fara hangen karawa ta ba sigari kuɗaɗen harashi da nufin samar da kudaden shiga a aljihun gwamnatocin kasashen yankin yayin da a ɗaya ɓangare wannan sabon mataki zai taimaka a rage yawan amfani da taba sigari kamar yadda wani taron ministocin kudaden kasashe mambobin ecowas ya sanar a yayin wani taron da suka yi a ƙarshen watan nuwamba a abuja saboda haka majalisar dokokin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe za ta duba wannan yunkuri da ke daidai da ƙudurin hukumar kiwon lafiya ta duniya oms ko kuma who jaridar Le ta bayyana cewa wani rahoton binciken da ake alakantawa da bankin duniya ya haifar da ɓacin rai a wurin hukumomin kolin Nijar. Rashin gamsuwa da yadda harkokin mulki ke gudana a Nijar shine bayanin da ke kunshe a wannan rahoto. Wanne yake zargin 'yan siyasar ƙasar na dukkan ɓangarori da yi wa ayyukan ci gaban Nijar tarnaƙi. Lamarin da ya sa aka shiga neman gano mutumin da ya wallafa wannan rahoto da ake kallonsa a matsayin na sirri. jaridar ta rufe wannan labari da ayar tambaya shin wannan ne mafarin korar daraktan fadar firaministan Nijar daga aikinsa? A ƙarshe sai jaridar Le Harrison wacce ke cewa ana gab da haɗa kan kuɗaɗen da ƙasashen yankin Sahel ke bukata domin ayyukan rundunar Jason Sahel. Jaridar ta ce wasu bayanai masu ɗumi-ɗumi sun kwatanta cewa ƙasar Saudiya ta yi alkawalin tallafa wannan runduna da miliyan ɗari na dalar Amurka. domin ta ci gaba da yakin da take kafsawa da 'yan ta'adda za kuma a damƙa gudunmuwar ta saudiya ne a hukunce a ranar sha uku ga watan disamba a yayin taron masu hannu da shuni da zai gudana a birnin paris sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Kuka gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum biyo a hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta anguwar masu kare zan ba da ra'ayina kamar haka muna ba da shawara ta gefen gwamnati. Wanda suna hana tafiyan gwamnati don Allah ya tashe su ya yi rariya ya tashe su ya zubar da su ya sa mutane masu kirki masu aƙida mai kirki wanda suna so cin gaban mutane. amma gwamnati yana tafiya tangal-tangal shi ba zai kokari ya duba wanne ya hana gwamnatin shi ya tafi daidai ba ya kamata ya nura. ya yi rariya ya tashi mutanen mara kirki ya aje mutanen masu kirki wanda za su ba shi shawara mai nagarta tafiya ya yi daidai salamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa a gwamnati kada. Jimi yola. gidan Allah mai tsoron Allah a gaskiya dukkanin mafi yawan kayan da ake za a yanzu a kasuwa wallahi su rage kuɗi ina jira 'yan kasuwa don Allah mai tsoron Allah waki daya domin musan da cewa za mu haɗu gaban Allah kuma za mu yi bayanin irin kasuwanci da muka gudanar su a Najeriya na gode wani gidan rediyon Amerika na Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. Salamu alaikum mai magana Muhammadu Awali Baba Iyeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. na labiyawa mun yi kasa kona ga talakawan najeriya kada su manta da addu'o'in inda muka yi har muka samu zaman lafiya domin daɗin goyo ne ya samu zunkuɗo har ake gona ta ake ke bata wani abubuwa dan an samu zaman lafiya ne ake samun abubuwan da za a yi a sake yin addu'a dan Allah ta talaka ya sake yin addu'a kamar inda muka yi addu'a nan dai Allah ya ƙara wa sojojin mu ƙarfi Allah ubangiji ya ƙara wa sojojin mu kuzari Allah ya ƙara wannan gwamnati martaba Allah kuma ya ba mu hakurin jurewa duk abubuwan da zai faru a wannan gwamnati Allah ya mana jagorancin jagorancin ta amu da magana Muhammad zai Baba Iyar Karmar Hukumar ta OSC Jihar Bauchi Najeriya na gobe. Assalamu alaikum muryar Amurka suna na Nura Muhammad ne Abdul Gusau shakka babu ya dace gwamnatin jihar Kaduna ta yi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya domin samun ƙarfafa tsaro a yankin domin irin yadda ake garkuwa da mutane gaskiya yankin na abin yayi yawa Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka ke bin Najeriya na wani Oyoji. Ina kira da jam'iyyar PDP da wanda ya shiga da wanda ya kuma ya dawo da su sani in Allah ya mu 'yan Najeriya mun sadda a kanmu da jam'iyyar APC mun hidda kanmu daga jam'iyyar PDP ne in Allah ya ya yadda wannan matiyar zan arzawa mu da shekara ta dubu da goma sha shida to insha Allah kadan mulkin ta ya kare a Najeriya domin sani an kuma mai ta mai ce uwa da ta mance ba To yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice. wasu wakilan majalisar dattawan amurka guda kudu sun yi kira ga shugaba donald trump ya yi murabus bisa zarginsa da yunkurin lalata da 'yan mata wanda hakan ya bayyana a jiya litinin ya kamata shugaba trump ya yi murabus a cewar sanata kirsten gillibrand na wacce ta fito jihar new york a wata hira da ta yi da talabijin cn a najeriya litinin ta ce waɗannan zargin dai suna da ƙanshin gaskiya kuma suna da yawa ta ce ta ga waɗannan mata sun tabbatar da wannan batu kuma wasu suna cike da ɓacin rai wani harin da ake ganin ɗan ta'adda ne ya kai ya ta ɗaure wato bam a ƙirjinsa kenan a wata mahaɗar ƙarƙashin ƙasa wacce ta haɗa manyan tashoshin mota guda biyu a cikin birnin new york da masu tafiya suke bi a ciki yayi lahani a jiya litinin akayed ullah mai shekaru da bakwai da ya shigo amurka daga ƙasar bangladesh ya raunata kansa da wasu mutane uku da suke gefe a wani hari na wato wanda magajin gari na birnin new york bill de blasio ya kira yunkurin harin ta'addanci a gana wasu ta uku a cikin wata guda shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya amshi bakuncin takwaran aikinsa na kasar rasha vladimir putin a birnin ankara To, masu mu na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu madadin kowa da kowa a nan musamman ma baba ya kuma kiri da ya taya ni da wanda haɗa man sautin salamun abu da injiniya mu na wannan lokacin ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.